Masu sauraren sashin Hausa na Radio France International RFI barkanmu da wannan lokaci. sannu mu da sake saduwa ta cikin shirin ra'ayoyin ku masu saurare na wannan lokaci. Tare da ni Ahmad Abba. Kamar yadda muka sanar cikin shirye-shiryenmu cewar Yanzu haka 'yancin rani fiye da ɗari shida sun isa birnin Valencia na ƙasar Spaniya. Bayan da jirgin agajin jinkai da ya ceto su daga tekun Bahar Rum ya shafe tsawon mako guda a tsakiyar teku. Sakamakon halin ko'in kula da ƙasashen Italiya da Malta suka yi. Yaya kuke kallon wannan matsalar da ke ƙara bayyana bambancin ra'ayi tsakanin manyan ƙasashen turai kan wannan batu na bakin aure? Wannan shine maudu'in da muka baku damar tofa albarkacin bakinku. ba tare da bata lokaci ba malami na farko bismillah salamu alaikum gidan rediyon faransa mai tarin albarka ni ne naku nafi ijibo gallawa daga nan maka kasar saudiya to kamar magana da ake ta tasa yan gudun hijira a kasar jamus da sauran kasashen turai e, abu ne da muke gani wannan wani abu ne kawai na rihin tausayi da kuma rihin eh, yarda da za a gamu da allah tunda yanzu a misalance dai kamar ka ɗauki sanda ne ka duba babban tsakiyar babban ruwa ka kawo wannan sandal ka maka a ciki akwai wanda zai hana wannan ruwan da yo sama ya taba ka to su ne suka haddasa duka wannan inda ake tururuwa ta higa turai wannan gudun eh, hijira da meye ƙasashen na turai su ne suke da alhakin abin da yake faruwa a duka sassan duniya na ƙasashen larabawa da wato eh, afirki an ka kula ai ba 'yan ƙasashen turai ba ne suke gudun hijira zuwa ƙasashen larabawa ko zuwa ƙasashen afirka ƙasashen afirka ne da larabawa suke gudun hijira zuwa ƙasashen turai saboda haka kuwa su suka jiyo duk abin da kaga za su yi suka ga za su yi za su yi za su gamu da allah duk da dai suna ji kamar ba ranar sakamako haza ne naku na fi ijibo daga nan maka ƙasar saudiya Assalamu alaikum sashen Hausa na gidan rediyon Faransa mai albarka suna na Biniya Muhammad Daba daga karamar hukumar mai aduwa jihar Katsina. Ni dai ra'ayina akan wasu daga cikin kasashen turai da suka ki karɓar baƙi 'yanci rani daga nahiyar Afirka a gaskiya nan ba daidai ba ne. to amma fa mu sani cewa in bera na da sata daddawa ma na da nata warin saboda za a ga mu mutanen nahiyar afirka ana kwadaitar da mu wani abu wanda san ba haka ba ne ba a rinka cewa in ka je za ka yi wane ne za ka yi wane ne to gaskiya ya kamata a ce mu mutanen nahiyar afirka in ma za ka bar ƙasarka ka tabbata a kan doka da oda ka bar ƙasarka wannan shine daidai ina kira ga al'ummar mu ta nahiyar afirka don allah don annabi mu daure mu zauna a ƙasashenmu. mu abin da allah ya so mu samu za mu samu na gode rediyo faransa mai albarka sai an jima salamu alaikum gida rediyon RFI mai albarka mai magana sani haruna daga nan a gadas a karce dubai a magana na gudun hijira a wannan mutane na wannan jirgin da kuke magana to gaskiya akwai laifin shugabanninmu a ciki kwarai da gaske sai a kamo mutane a maido su gida inda suka hita kuma in an zo sai a sake su hakanan ba aiki ba komi kamar mu a Nijar ma abin da ya ga zinariya nan ta samu ya dace gwamnati ya bar mutane su toni zinariya za ka ga na waje ma wanda yake waje ma can ya samu labari arziki ya samu a ƙasashi ya dawo gida ya zamna ya tona to na gidan ma an rihe an hana shi ya tona dole shi kuma ya tafi isko na waje a tashi lahiya gida rediyon france mai albarka ni ne sani haruna daga Agars, a karce dubai ku tashi lahiya assalamu alaikum sashen hausa na radio france international sunana musa hadirin asuba kashe mai sabko daga nan da magaram jamhuriyar Nijar to ra'ayina a kan wannan maudu'i na na yau shine gaskiya kamar masu iya magana suna cewa buri fa an san yana da wuya amma kuma ake darme shi a gindi tafiya da matasa ke yi zuwa ƙasashen waje suna bin ta cikin ruwa suna samun hasarar rayuka ba laifin ko waɗanne mutane bane ba laifin shugabannin kasashen su ne na asali yau kuna cikin gari ba ku da sana'ar yi wani na takalmi ma ya gagare shi kuma sai kuka ji cewa a kasar waje ko kuma kasa kaza ana samun kuɗi a wani ana samun dubu kaza yaya za a yi ka zauna a gidanku sai ka samu na mota ko kuma na jirgin da ake biya ta cikin ruwa ka je ka nemi ka. amma shugabannin kasashen mu gaskiya ba sa tallafawa matasa kenan idan bera na da sata to ba sai na faɗi gabar ba wannan shine takaitaccen ra'ayi na kenan sunana Musa Hadirin Asuba kashi mai sabgo daga nan da magaram jamhuriyar Nijar a tashi lafiya alaikum suna na lawali mai shaf shaf shi mai ku jamhuriyar nijar da da bakin haure waɗanda suke haura kasashen turai daga cikin ƙasashen afirka to gaskiya wannan akwai matsalar shugabanni ya kamata gaskiya a samawa da matasa aiki su kuma matasa idan an samu musu da aikin to ya kamata su tsaya su yi aikin da gaskiya to gaskiya dan saboda saboda Allah gaskiya akwai matsalar shugabanni dan saboda waɗansu shugabannin gaskiya su idan suka hau mulkin ba ruwansu da talakawan kawai kishin aljihun suke dan saboda ba su damu ba da kamar wannan tafiyar da wasu nan suke abinda suke hodi zalla kawai a bakin zuciyar ba haka bane ba gaskiya idan da suna aikata abin da suke da ba haka ba. wani mai shaf shaf shi mai ku jamhuriyar Nijar. Assalamu alaikum RFI Hausa mai magana naku kaka Alhaji Bukar Gursuma masak na jihar Borno Najeriya mai sauraron ku a kullum. RFI Hausa masu iya magana suka ce kowa idan ya bar gida gida ya bar shi. A gaskiya idan har ana so a kawo matsala 'yanci rani wanda ya addabi sassan duniya sai an samu shugabanninmu sun kyautatawa. talakawansu mana sai an samu shugabanni sun ba wa talakawansu ayyukan yi wanda za su yi dogoro da shi a kasashensu tukun a samu karshe wannan matsala na gode arefai hausa mai magana naku kaka alhaji bukar gursuma damasak na jihar borno najeriya mai sauraron ku a kullum a tashi lafiya sashin hausa na radio faransa international mai albarka Kada dai a sha'afa, shirin ra'ayoyin ku masu saurare ke zuwa muku kai tsaye daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Kuma muna tattaunawa ne kan matsalar bakin haure. Yanzu kuma za mu karanta kaɗan daga cikin saƙonin da kuke turo mana ta shafinmu na Facebook. amalladan Girkau da Yasir Lobbo daga Kebbi suna cewa. ba komai ke sa matasa yawon cin rani ba illa kawai rashin adalci da wasu shugabannin kasashen afirka ke yi wa al'ummarsu usaini abba dambam yana cewa komai ya samu shamuwa watan bakwai ne ya janyo mata muna kira ga sauran 'yan uwanmu matasa masu ƙetarewa ƙasashen turai da sunan cin rani ko neman jin daɗin rayuwa cewa da su ɗauki darasi kan ƙalubalen da sauran takwarorinsu ke fuskanta abubakar kawo girgir na cewa talauci da tashe-tashen hankula da kuma rashin iya jagoranci da shugabanninmu na Afirka ke yi shine umul aba'isin sanya wasu 'yan Afirka zuwa cirrani kasashen turai amma ba wai da sauransu ba ne don haka muna addu'ar Allah ya raba mu da talauci ya kawo mana ƙarshen tashe-tashen hankula Afirka baki ɗaya amin. Sai ra'ayin Jamilan Ado Salati goma ga annabi Rijau da ke cewa, To ni dai a ganina mugun dogon buri da kwaɗayi da raina naka shi ke sa matasan Afirka zuwa cirrani. Don haka ina kira ga 'yan uwana matasan Afirka da cewa ya kamata su tsaya ƙasarsu ta gado, su rungumi noma da kiwo, bilhakki da gaskiya don kauce ma ire-iren hakan. Mai sauraro kai ma za ka iya bayyana ra'ayinka ta shafinmu na Facebook ko ta manhajar mu ta WhatsApp kan lamba kamar haka alamar ƙari biyu uku hudu tara sifili uku sifili sifili sifili biyu takwas hudu takwas. Sai malami na gaba. Salamu alaikum ya rafi Hausa mai magana Alhaji Abdullahi Sale baban da wadan Nijar in safar dirba gari mai kasuwa mazamin injin na kasar Chadi. Haɗe da maudu'in bakin haure da suke shiga su kokarin shiga kasar Turai to wannan halayya ce ta ɗan Afirka wanda yake muna da taurin kan da idan muka je kasashen turai kyaman mu ake yi ana kyama kuma irin ta zahiri to kuma amma dan afirka sai shi nace sai ya je can ban sa abin da suke tsuntuwa ba kuma ba wani abu ya fi afirka ba wanda duk in ka tsaya a cikin kasar ka ka yi aiki da niyya insha Allah abin da kake noma bukatu Allah yake suwa jiya ne ji wani dan kwallon Nigeria baban gida yana cewa idan sun hau sun je wurin kwallo ana son su amma a cikin gari ya masu ake to su ma da aka gayyata aka san da zaman su to ya kai da kake ka tafi ma ba ka wasu takardu kuma ko da kana takardu ma ba son zaman ka ake yi ba dan haka mu makan mu kiyamul leli Allah saka rarihi Abdullahi Abdullahi Sa'id da wadannan Nigeria safar dirba gari mai kasuwa majami'in zamin kasar you Assalamu alaikum sashin Hausa na Radio France International. Suna na Hassan na Usaini Muhammad daga birnin tarayyar Najeriya Abuja. Alal hakika wato wato wato 'yan tirani da suke zuwa ƙasashen turai ake wulakanta su wannan ba abu bane wanda ya dace ba yana da kyau su tsa su yi wa kansu fada domin tun da domin wato shugabannin su basu ba su ayyukan yi ya kamata su tsaya wato su inkiri sana'an da za su ya fi su je su fita kasashen waje a dinga wulakanta su a dinga wulakanta su ya kamata su zauna su yi wa kansu fada abinda baka samu a nan ba ba in banda wulakanci ba abinda zaka gani a can saboda haka ina mai bawa wato in gudun hijira wato zan iya cewa wato yan tirani da su yi Allah su yi annabi su dawo kasashen su na Afirka su zauna wannan shine abin da yafi zan kuma wa mu wato na Afirka ya kamata kuma ku yi kishi domin ku san wato ku kawo karshen wayannan wato masu fita kasashen tirani suna na Hassan na Usaini Muhammad daga birnin tarayyar Najeriya Abuja tashi lafiya Assalamu alaikum sashen Hausa na Radio France International. sunana babaye gambo dan kishin kasa daga nan garin tumya jihar da magaram jamhuriyar nijar hakika kin karɓar wasu bakin haure da wasu ƙasashe suka yi na italiya da malta hakika wannan wani abun takaici ne domin ya kamata a ce sun karɓe su hannu biyu ganin irin halin da suka baro kasashen su suka shigo su ma ba daɗi ba ne ya baro su daga kasashen su suka zo wasu kasashen turan domin su zauna kuma daga gehe guda ma ina kira zuwa ga su eh, bakin haure ko masu tirani su ta kasashen turai kun gari abin da ya faru ga su wayannan bakin hauren da kasashen tura suka ki karɓa su hakika wannan wani abin takaici ne ya kamata a ce su gabaninmu kuma na kasashen afirka sun kyautata wa talakawansu su ganin cewa sun fasa zuwa turai ana wulakanta su sunana babaye gambo Assalamu alaikum sashen Hausa na Radio France International mai magana Sada Sa'idu daga nan daura. To ra'ayina dangane da wannan halin da 'yan na suka tsinci kansu a ciki na share mako guda a cikin teku sakamakon kin amsa su da waɗannan ƙasashe suka yi ƙasar Malta da kuma ƙasar Spain to haƙiƙa wannan wani abin takaici ne kwarai da gaske. Da haka muke mai jawo hankalin masu zuwa cirani ta hanyar da basu dace ba. ya kamata su ɗauki darasi daga ire-iren waɗannan abubuwan da ke faruwa na tashe-tashen hankula wanda 'yan ciyar suke saka kansu cikin wani mawuyacin hali wanda ƙarshe har su samu asarar rayuka a sanadiyar haɗarin jirgin ruwa a cikin teku ko kuma a sahara wanda hakan ba ƙaramin abin takaici bane ba kwarai da gaske a ƙarshe muke mai jawo hankalin hukumomi musamman ire-iren na ƙasashen da waɗannan 'yan ciyar suke tafiya ya kamata a samar da guraben ayyukan yi Yin hakan zai iya taimakawa jama'ar wannan su samu zama a su, don yin sana'o'i eh, yadda za su dogara da kansu ba tare da sun tafi wata ƙasa ba ballantana har su fuskanci ire-iren waɗannan haɗurra. Saboda mun tabbatar da cewar ko dai kuncin rayuwa ko rashin aikin yi da dai sauransu shi yake sa wasu ke tafiya na gode mai magana sadisa sa'idu daga nan daura tashi lafiya magana alhassan tayar san problem daga filin jashin ɓoriyar nijar gaskiya wa'annan manyan ƙasashe biyu masu makwabtaka da juna masu makwabtaka da tekun baharum sun nuna ma duniya ran ɗan adam ba bakin komi yake ba saboda bayyawa a ce jirgi na tsaye da ɗaruruwan mutane kwana tara yana kandariri a sama ruwa ba su san ba jirgin ga ya nitse mutanen ga su rasa ransu ko su ɓace su yi wata gaba ta wata duniya su ta can su halaka ba su sani ba kuma sun kasa karɓar mutanen ga kuma su sun nuna su masu shin kai na hamma in ɗan adam ya shiga cikin wata wahala su zo su iske shi har gidan shi su taimake shi to wannan ya nuna karara shugabannin mu su tashi tsaye da kansu su san akwai shan aiki a gaban su su taimaki talakawansu talakawansu su zauna kasashensu su samu abun da za su yi gaskiya mai magana alhassan tayar san problem daga filin jashin gore niger assalamu alaikum radiyon faransa ni ne usman dan fodiyo layin dangana a nan tashar zarmu da magaram dangane da bakin haure wanda suke fita daga nan kasashen suna shiga yankin turai suna gamuwa da matsaloli wanda gashi an ceto su a teku kuma an kitar su wannan sai in ce wani hannunka mai sanda ne ga waɗanda suke shirin zuwa turai domin ga shi wulakancin da ake wa 'yan uwanmu na ko in kula don haka ina kira ga 'yan uwa masu sha'awar zuwa turai su haƙura mu zauna a ƙasanmu talauci baya kisa insha allahu duk wani abu da mana tsanani inda aka ci gaba da nema da addu'a allah zai yassare mana na gode ni ne usman dan fodiyo layin dangana tashar zarmu da magaram To madalla, da haka kuma shirin ya kawo ƙarshe, a madadin ku masu saurare da ɗaukacin ma'aikatan sashin Hausa na Radio France International RFI sai injiniyan da ya sarrafa mana sauti Mustapha Adebisi sunana Ahmed Abba ku huta lafiya.